tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da sha uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad الحسن بن علي بن خلف البربهاري الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخيري كمين دا ينقوا سكسني منا بيبين شرهن دا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يي الله يساكا مي دا الخيري a karatunmu da ya gabata malam barbahari ya kawo mana wata matsala mai sharhi ya ce hazihi matsalatun fikihiyya wannan matsala ce ta fikihu ita ce wala nikaha illa bi waliyin ba aure sai da waliyi wa shahidai adlin da kuma shaidu biyu adilai su ne karanci a musulunci wa sadakin da kuma sadaki Allah au thura wannan sadaki kaɗan aka sa koko da yawa aka sa wa mallam ya kulla hawaliyun duk macen da ya zama ba ta da waliyu misali iyayenta sun mutu ‘yan uwanta sun mutu ba ta da kowa ko kuma musulunta ta yi iyayenta suna nan akan kafirci ko kuma kila ‘yar tsuntuwa ce da aka tsince ta ba a san inda danginta suke ba to fasultan waliyu malla waliyala to sarki shine waliyin wanda ba ta da waliyi haka idan ya zama an zo aurar da ya an samu ta taɓurza tsakaninta da iyayenta ko waliyanta don sun bata ta balaga ta harki so sun ce ga wanda suke so ita kuma ta ce ga inda take sun ja ta ja to a nan sarki zai shigo shugaba zai shigo a e, ruwa ya tsaki akan cewa ya an walittakan a hannunsu ya dawo da shi hannun shi ko ya zama an samu saɓani tsakanin waliye biyu wannan yana cewa an bar man amanan wulicinta wannan yana cewa wulicinta na hannuna ni aka bar ma amana da wasiya wancan yana cewa da wasiya to anan idan al'amarin yi kikikaka da a barta a cutar da ya a karkashin sabanin mutum biyu to sai sarki ya shigo haka da za a wayi gari mace ɗaya waliyai biyu su aurar da ita Ila mahaifinta bai nan sai zama akwai 'yan uwan mahaifin ɗaya a wani gari ɗaya a wani gari duka su biyu suka sa mata rana da wanda suke so wannan misali yana kano ya sa rana da nashi gwanin da ke kano wannan kuma yana sokoto ya sa mata ranan aure da nashi gwanin to irin wannan yanayin kuma suka kisa daidaita ita kuma ta ce ga nata gwanin an gane ba ta karkata a kan gwanin ɗaya daga cikinsu ba to a nan sarki yana iya shigowa ya an shawalicin gaba ɗaya a hannunsu an gano wannan da kyau ku sannan zai iya yiwuwa a gari 'yan mata su taso da zaurawa su nemi su fi ƙarfin al'umma a waye gari sun ƙi aure suna ta fasadi a bayan ƙasa to sarki yana iya cewa ya an shawulicinsu gaba ɗaya a hannun iyayensu cinda ya yi da su su ɗaura masu aure sun ƙi sauraka ya ba su lokaci kaza su fito da manemi ko ya fito musu kuma ya sa rana kaza zai ɗaura aure yana da 'yancin da zai haka domin ya kashe wancan fasadin jama'a idan aka zo ana lissafi dangane da ayyukan da shugabanni a musulunci suke da shi ayyuka ne mai yawan gaske ta amma sai suka zubar makansu wannan shine babban abin takeicin domin kun irin wannan fasadin da ke faruwa ‘ya'ya suna lalacewa a kowane kwararru a kowane lungu da saƙo na kowane gari sarki na da daman ya fito ya sa dokan ta ɓaci ya ce ya sanya state of emergency akan abin da ya shafi mai ka abin da ya shafi aure sau da ka yanzu ya an shi al'amarin aure gaba ɗaya kuma hannun shi sau da ka duk wata ɗaya da ke unguwa kaza ya ba da izini a ɗaura mata aure zuwa rana kaza ko kuma zai ɗaura mata aure kaza kaza kaza an gano wannan. kuma yana da dama ya ce duk wata ƙadiyya da ta shafi matsalan aure rikita rikitan cikin gida da ke faruwa tsakanin mace da mijinta ko da kishiyanta ko da koma waye daga yanzu ya dawo da abin hannun shi kai ya ƙara jin an kai kuka kotu ko an kai ƙara wajen iyaye yanzu duk mai magana ya kawo wurin shi jama'a mun fahimci wannan yana da dama ya sa doka na cewa lallai duk wata 'ya wajibi ne tana shiga makaranta kaza a aurar da ita sakamakon gudun fasadi in kuma ba a mata ba to shi kuma zai mata domin a daidai wannan lokaci ta zama kamar mara waliyi kenan shi sa ya zama wajibi iyaye su tsayu su zama suna da ta cewa game da al'amarin 'ya'yansu su barbarin bature yana zige masu 'ya'ya yana ɓata masu tarbiyya an gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu kamar yadda malu ya faɗi haziyi matsalatin fikihiyya <clears throat> wannan matsala ce ta fikihu amma an zo da ita a ɓangaren da ya shafi aƙida to za mu jinkirta ɓangaren da ya shafi fikihun sai idan mun zo babin da ke magana a kan fikihun sai mu tattauna wannan amma abin da ya rage mana abin da ya kawo zai tattauna mana to wannan za mu tsaya za mu tauna shi bi iznillah kuma mu alakanta muku dalilai da suka sa malin ya gabatar da wannan ɓangare a cikin wannan littafin kan maganan aure kuma ana maganan abin da ya shafi a kaida. jama'ar annabi kun fahimci wannan ba ya ce wa hiya bayanin shuruti sihatin nika inda Shi ne, bayani dangane da sharuɗan ingancin aure a wurin da yawa daga cikin malaman musulunci aure bai inganta sai ya haɗa waɗannan sharuɗa wali shaidu sadaki mala ya ce wa min ha an ya kuna bi waliyin dole ne aure sai da wali. dole ne aure sai da wali wa annal mar'ata la ta'taqidu li nafsiha ita mace ba ta ɗaura ma kanta aure ba mai ɗaura wa kanta aure sai karuwa mun gano wannan shi sa a wannan ɓangaren ne za mu tattauna dangane da mummunar aƙidan nan ta 'yan shi'a da suka halattar da karuwanci da zaman dadoro da sunan mutu'a an gano wannan halattar da karuwanci ne in ba haka ba bayan da za a yi ka ga'ya ku koma gefe ku daidaita ba wali ba sadaki ba shaidu wannan ba aure ba ne domin wannan ɗabi'a ne na dadaranci farka ya haɗu da farkan shi su haɗu su daidaita a kan fasikancin da za su yi ba ga karuwa da masu neman suke yi ba an gano wannan da kyau ko? to za mu tattauna wannan kaga kenan akwai munasaban barbahari ya kawo wannan babin a nan sakamakon an samu waɗannan la'anannu 'yan shi'a sun halattar da wannan fasadin kuna fahimtar wannan wajibi ne a tsaya a fayyace ma al'umma haƙiƙanin yadda al'amarin yake dalla-dalla don su gane inda al'amarin aka samu matsala Allah maɗaukin sarki ya sauwaka mala ya ce wa min shirutihi yana daga cikin sharɗan aure al’ishadu ishhadu alal lallai a sa shaidu yayin ƙulla auren fala ya ka'udu aqadan sirriyan ba a ƙulla aure a sirrance laisa alaihi shuhudun ba tare da an kafa shaidu ba ba ga suke auren mutu'a ba an gani shi sa ba ka da aminci da duk wata 'yar shi'a kowace ce da za a ganta ka ce wai ba fasika ba ce da suna da wannan mummunar aƙidan a cikinsu za ka zo ka ji irin ƙarerayin da suke wa mabiyansu domin su zama fasikai su lalace su ban hanyar da shari'a ke kyama ana fahimtar wannan da kyau mala ya ce famin mazhabin musulmi na ilanun nika, yana daga cikin mazhaban musulmi shine sanar da aure ba a yin aure da nuku-nuku da kumbiya-kumbiya da rufe-rufe da sakaye sakai da ɓoye-ɓoye ana yin aure a bayyane ne abin da annabi ya hana ya yi umarni shine neman auren a ɓoye kun gane amma lokacin aure wannan ai tambari a yada kowa ya ci dama wannan karuwancin na 'yan shi'a ana bayyanawa abu ya yake yi wa matsalatul wali mahallu khilafin mala ya ce matsala dangane da abin da ya shafi waliyi malaman fikihu sun yi saɓani a kai aljimhur mafi yawancin malaman musulunci ala annahu la budda min waliyin suka ce ba makawa duk auren da za a yi to sai da waliyi wa inda hanafiya amma a wajen 'yan hanafiya suka ce annahu la ba'sa an tazawwaja marata nafsaha na waliyin suka ce babu laifi kana da ya kawai sai da kawo maka invitation cewa za ta daura ma kanta aure an jima da wani ba tare da waliyi ba <laughs> ragabza kenan mun gano wannan da kyau ko lakinnahu mazhabun marjuhun mala ya ce wannan mazhabi ne wanda malamai suka sa kafa suka take shi yukhalifu dalil wanda kai tsaye ya saba ma dalili bi kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana annabi ya ce, la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adillin babu babu aure kwata-kwata auren ɓatacce ne auren da duk aka yi shi ba tare da waliyi ba da kuma shaidu waɗanda suke adalai ne mun gano wannan da kyau ko wa shahidai adillin dole sai sun zama adalai yanzu misali da za a aure sai ya zama waɗanda suka zama shaidan auren ɗan daudi ne da mashayi auren ya yi bai yi ba dole sai mutanen kirki shi yasa kowa ya zama mutumin kirki malam an gane yanzu kaga duk wani abin arziki za a gan kai ba mutumin kirki bane ba a gayyanka kai mashayi kai mazinaci kai barawo kai mara mutunci ba wanda zai so a ce uwar shi ko uban shi ko wani nashi mai mutunci ya mutu a ce mai irin wannan siffan ne zai wuce gaba ya mai sallah za ka yadda? to don me ba za ka zama mutumin kirki ba don me ba za ka zama mai mutunci ba yanzu kaga in kana da ɗabi'un banza ko wata ka gani ƙarar Allah ya nuna maka ka ce ka gani ba za a yadda ba sau da kai ba mutumin kirki ba ne kuma in ka zama ba mutumin kirki ba sarki zai iya kwace walicin auren yakka a hannunka to da kakka ɓata mata suna an gano wannan da kyau ko don me ba za ka zama mutumin kirki ba don me za ka zama fasiki don me za ka zama ba ka da kima a idan al'umma eh kana shaye-shaye kana ɗauke-ɗauke kana sata ba a ganinka da daraja a society ɗinku sau da mito duk inda mutumin kirki yake kana ganin shi kasan mutumin kirki ne duk inda na banza ya tsaya sai kaga zuciyar mutanen kirki na kyaman shi domin al'arwahu junodun mujannada jama'ar annabi kun gane to shine sai malu yake cewa wa qawluhu fil hadith al-akhar da ko magana annabi da ya faɗi a wani hadisi ya ce la tuzawwijul mar'atul mar'ata kada wata mace ta ce za ta aurar da wata mace ita yake ce ni zan mata aure wa ba ki izini ke kanki ba za ki aurar da kanki ba balantana ki aurar da wata wala tu tuzawwijul mar'ata nafsaha haka annabi ya ce mace ba ta iya aurar da kanta fa inna zaniya karuwa hiya allati tuzawwiju nafsaha ita ke aurar da kanta ga farka ko dadaranta an gane ita ce za ta su daidaita a nawa kun gano wannan da kyau to karuwanci kenan wa ayyuman ra'atin a wani hadisi annabi ya ce dimmacen da naka hadbi gairi izni waliyiha ta yi aure ba tare da izinin waliyinta ba fanikahu ha batilun batilun batilun annabi ya ce wannan auren nata ɓatacce ne ɓatacce ne ɓatacce ne hatta walau ƙala bi sihhatihi man ƙala min al fuqaha al ijtihadin ko da yake an samu wasu daga cikin fuqaha'u da suka ce auren yayi a bisa ijtihadin su to sai mala yace fal ibrata bid dalil abin lura shine wanda ya zo da dalili shi yake ɗauka baka zuwa da fatawa fi muƙabalatin nassi duk fata wanda ta yi karo da nassi fa huwa marjuha dole a watsar da ita kowa ya yi ta an gane wannan da kyau ku to shine sai mala ya ce wale za nassal mu'allif ala hadihil mas'ala ma ka fiqhiyya to wannan ya sa al'imamul barbahari ya kinkimo wannan mas'ala ya shigo da ita nan tare da cewa mas'ala ce ta fi fiqhu liyubayyana anna hadha huwa mazhabu sahih domin yi bayanin cewa wannan shine ingantaccen mazhabi wa huwa al-mazhabu alladhi alayhi jumhur ahli ilmi kuma shine mazhabin da mafi yawancin malamai suke a akai alladhi tadullu alayhi sunnatun nabawiyya wacce sunnan annabi take dauke da shi wal ajali an tanbabita An ki musulmi na saboda auratayyan musulmi kuma ya zama ana yin shi a bisa tsari wala ta da hulaha sirriya wala kada a shigar da nuku da dubarbaro da abubuwa na asha a cikin al'amarin auratayya bal ta takunu wadihatan alaniya aure ana son a yi shi a filin Allah ne fa innal ankiha min ahammil umur kun ga auratayya yana daga cikin al'amari mafi mahimmanci mun gane shi yasa ma daga cikin kulliyatul khams ayyukan da ya kamata shugaba ya tsare ma al'umma kafin ya zama adili to aure yana daga ciki nasaba kenan ma'ana ya ce ha yan bani alaiha sarrun wa yan bani alaiha zarari ma'ana ya ce domin cikin al'amarin aure ne ake kulla surukantaka da kuma tabbatar da zurra'a wa yan bani na nasabun sannan nasaba ta shigo yanzu ɗan da karuwa ta haifa yana da nasaba shi ɗan waye jikan waye waye dangin uban shi akwai sannan dangane da abin da ya shafi zurriya za a fitar da zurriyan shi a ce ga su sannan akwai surkuntaka tsakanin shi a ce aiwa ne surikinmu ne saboda ta hanyar ɓanna ya biyo jama'ar annabi kuna gane wannan so wannan wannan harkan ba harkan wasa ba ne harka ne da ake yin ta da gaske kuma ya zama wajibi ga iyaye su sa ido a kan wannan matsala ɗin kas su bar 'ya'yansu su balaga su harƙe suna yawo tsakankanin ƙarti har fasikanci da baɓala ya riga faruwa tsakaninsu dole iyaye da shugabanni ya zama suna sa ido a kan wannan kyakkyawan sa ido Allah maɗaukin sarki shiryar da mu wayan bani alaiha ashaddu min zalika istibahatil furuj sannan al'amarin aure yana kauda halatta farjoji na banza yau idan aka ce an yi aure ba ta yadda za a yi ya zama wanda yake da aure yana sha'awan fasikanci kuma aure yana halattar maka da matan da ka aura in ba haka ba fa ba ta yadda za a yi mata ta halatta gare ka fala budda min dawabit shar'iyya to cin da wannan al'amarin haka yake ba makawa sai an zo da tsari na shari'a li'aqadin nikahi alwarida fil ahadith wa fil ayat wanda waɗannan tsare-tsare sun zo a cikin ayoyi da kuma hadisan annabi dole ne abu waɗannan ƙa'idoji da waɗannan tsare-tsare da waɗannan matakai domin gina al'amarin addini da kuma gina al'amarin al'umma ƙauluhu al'imamul barbahari da ya ce wa sadakin da sadaki ƙalla au shi wannan sadakin kaɗan ne ko mai yawa ne malam fauzan ya ce amma sadaq falaisa sharɗan lakinnahu wajibun ya ce sadaki ba sharaɗi ba ne sai dai wajibi ne za a iya aure ko ba sadaki kuma ya yi ko ba ambace shi ba kwata-kwata kuma ya yi amma kuma dole ne ya bayar an gane wannan za a iya kawai yanzu kana son da e eh. kina son shi e wali ya ce na baka ya ce ya ansa shaidu ku shaida ku tafi sai bayan shekara uku ko shekara biyar ya samu kudi ce ke an fa daura auren nan ba an buji sadaki ba to nawa zan baki ce to kawo 20 ne ce a ni 15 zan bada to kawo amma in ba wali ba shaidu auren bai yi ba amma kaga za a yin auren ya tabbata ba ne ba sadaki an yi a zamanin annabi ko auren julaibu ai ba mace sadakin ba kuma ya yi an fahimci wannan da kyau ku amma aka sa sharaɗi aka ce ba za a baka ba sai da shi to kuma ya zama wajibi sharaɗi kuma za a iya yin shi bashi an gane kaga ba za a iya yin aure ba a san wali ba ba za a iya yin aure ba a san me ba ba san shaidu ba zai yiwu ba sai an san su a ce gashi an ɗaura auren amma shaidun gaba ɗaya ta intanet aka tattauna da su <laughs> zai yiwu zai yiwu za ka san wannan duk samarin nan sun san irin waɗannan shigantaka a ce ana chatin ne da aka haɗa aka ɗaura auren an fahimta ko shigantaka ne an bude masu fagen baɗala da lalacewa da fitsarin cewa mhm. a shi matsalin shi ba a san mai auren ba za mu zo ka gani ba a san mai auren ba matsalan ai daga cin sharɗin aure malin bai kawo ɗaya ba dole sai da matan dole sai da mijin mun gani sau da in ba a sa sharɗin mata da miji ba to za ka iya shigo da auren jinsi kenan dole sai an san matan da aka ɗora mata aure sai an san mijin da ta aura shi ko sadakan aure da ake bayarwa ai ba a san wanda aka ɗaura auren da shi ba kwan sani ba na ce an ɗaura da muhammadu ba ne sai a zo jamalin jamila ce to masha Allah zai ce a ah, alhamdulillah mun gano wannan da kyau ko sai a je wajen malin usaini ya ce a ah, ni ban shi da aure ba na ko za ka aure yanzu mun gano wannan da kyau ko ba haka suke yi ba to amma akwai auren da suke bada na sadaka an san mai auren gashi an zo auren sai a ce an sadaukar da me da sadakin in dai bai bada sadakin ba auren bai yi ba mun gane sai dai a ce ya bada sadakin sai uban yan sai ɗauki sadakin a aljuhun shi ko wanda yake nufin sadaukarwan sai ya ba yar nashin sai ce a maida mai ya sadaukar da shi in an yi haka yayi so da an ce ai sadakin wajibi ne mun gane amma idan yan ta ce to sadakin da zai bada na bar mashi a daura auren in haka daura ya yi so da haƙƙinta ne an fahimta ya halatta ba wa nawa kasa in so ya so sai fa a wannan fa <laughs> kai da ka samu ɓoro su nan. yaya mutumi na <laughs> Allah maɗauki sarki ya samu dace mala ya ce wali haza lawa kada biduni sadakin sahal akad ya ce da wannan ne malamai suka ce da za a ɗaura aure ba tare da sadaki ba ɗaura auren yayi walakin ya frido laha sadakun mithlaiha sai dai eh mathilatiha sai dai sa mata sadakin irinta kenan auren da aka rika yi da a ce an bada sadaka auren yayi in dai ba a bata sadakin matoyin tana bin bashin sadaki ko da shekara 150 ne a baya ka daura auren sai a biya sadakin yanzu amma daura auren fa yayi kenan daura auren da ake yi da a ce an ba da sadakan matan waye in dai da waliyi dawa da shaida auren ya yi fa matsalar shi ne sai yanzu dole su ba da mai saboda shi sadakin wajibi ne an zo babanku zai mutu ko ya ma ya mutu sai aka ce ya aurar da 'ya'yan shi guda biyar su duka sadaka ya ba da su sai a ce an ba da sadakin sai aka ce ba a bayar ba sai a ce to kafin a raba gadon shi a duba budurwa irin wance da wance da wance da za a awar da su yanzu ko a wancan lokacin sadakinsu zai kama nawa sai aka ce zai zama kaza to kafin a raba gadon sai an ware wannan sadakin nasu an ba su wannan sadakan shi ta ciwo mun gano wannan da ke ko ba abin da ya shafe su su su ba su niyyar sadaka ba she niyya shi mana wanda ya ba da sadakin wanda ya ba da sadakan wanda ba shi ya sare da sadakin ba ko ba shi yake cewa ba da sadakan ba shi zai bayar wa ya sa shi yayi kafin in ce wannan da ke ko yanzu zan dauki hulan kan ba da sadaka ba ja wallahi ne ce hulana sadaka ran ce yi sai dai kawai kana gama ne in gaya maka kudinta so ni ban ninya ba mun gano nan da kyau ko yau kai ne sadaka ka ɗaura ninyanta <laughs> jawa mun fahimci wannan hmm. mala ya ce li'anna haza haƙƙun laha sau da sadakin haƙƙin na matan ne ba haƙƙin miji ba ne ba haƙƙin uba ba ne haƙƙin na waye na h kuma bai da dama ya dumurmusa haƙƙinta a wannan karan ƙwar'ani ne ce wa atun nisa'a sadaqatihinna nihila ai Allah ya san da iyayen bai ce a basu ba sai ce a bawa amma matan yana sanayi ko ya manta ne wa ƙauluhu al barbahari da ya ce wa mallam ya kulla ha waliyun man waliyu Waliya la. duk wanda ba ta da waliyi to sarki shine waliyinta mun gano wannan da kyau ku labudda al wali mala ce ba makawa a samar da wali me yasa muke cewa sarki jama'a ba mu ce gwamna ba sau da shi gwamna almajirin yahudi ne kun gano wannan da kyau ko turawan ingilishi su suka nada gwamna haka wannan su ne an gane amma mu a musulunci wane ne na musulmi shine sarki duk da cewa sun zubar da darajar sun ce su sarakunan gargajiya ne kuma sun yadda da wannan to amma still saboda wannan sarautan yana da imtidadi zuwa ga shehu usmanu mujaddidi ɗan hodiyo to suna da wannan darajar da wannan karama mun gano wannan da kyau ku dole akwai martaba ka cewa sarki sama daga ce gwamna domin wani gwamnan bai iya fata ba wani bai iya laƙadar ja'akun ba ka ci wannan da kyau to amma ya ko sarki dai insha Allah dai komin tiki ta kaya in zuga tare akwai na Kano zai wakilce su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko haka abin yake Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace walwali huwa asbatu zauja al'akarab fal'akarab minhum abuha summa jadduha summa ala idan aka ce waliyi shine mafi kusanci da ya mace shi ke zama waliyinta mun gane barkuci sai ya ce minhum abuha mahaifinta shine mafi cancantan zama waliyinta sun majadduha sannan kakanta wa in ala sama sama sama yanzu kana nan babanka ba zai daura ma yakka aure ba ba zai iya ba bai ma da wannan damar in ma ya daura bai yi ba sai ka ba shi izini mun gano wannan da kana da uba sai kai mai tawaye ya sa ma yakka aure ya sa mata rana kai ma ka sa ma naka rana ɗakka ce ka sa mata rana babanka ya sa rana sai ya ɗaura aure ka ɗaura to idan suka zo ɗaukan matan sai aka je kotu alƙali zai ce tafi gidan wanda ubanta ya ɗaura ma aure ne saboda shi mahaifinka kakanta yana da iko da waye da kai kai kuma ka da iko da wa ita kun ji musulunci ko amma anan sai a manta da wuna ce la ilaha illallah kaga zamani ya ƙi ubanshi. a ubanshi ne ya ƙi kanshi. shi kamanci wannan da ya ba da yancin da ke kanshi da ya zauna kalau ba wani ba ya akwai rigima akwai kes ne a nan an gane to kuma, barka joni karatun summa ibnu ha idan aka kauda da ko to wanda ya fi kowa haƙƙin aurar da mace ɗanta ne ɗanta inda ɗanta na nan mahaifinta ya rasu sai ƙanin babanta kowon babanta ya zo kun gane wannan ya ce ya sa mata rana zai ɗaura mata aure da wannan sai ɗanta ya ce shi kuma wane zai ba to ɗanta shi ya fi cancanta ba shi ba in ba ɗan sai wa ibnu wabnu ibnu ha sai jikanta namiji wa inna zala ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa in ba ta da ɗa ba ta da jikan jikan jikan jikan kai ta tafiya sun ma'ahu har shaƙiƙ sannan sai wanta ko ƙaninta da suke uwa ɗaya uba ɗaya kaga ɗanta ma ya fi shi ƙarfi mun gane sun ma'ahuha lil'abi sannan wa ɗan uwanta wanda suka haɗa uba mun gane wannan to in ba su sun ma'ammi kek sai a koma ƙanin uba ko wan uba da suke uwa ɗaya uba ɗaya kaji inda suke mako yanzu ƙaninta ko wanta da suke haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ya ma fi wan uba ko ƙanin uba ƙarfi wajen aurar da ita <laughs> mun gane wannan iza na ɗaura aure kallon siyasar mutane kawai nake yi an gane wannan da kyau ku ina da kallon siyasar su ne dishir ne ne da da al'ada ne zai gaban su al'adan domin auren kawai na auras na ansa shi ne kawai amma duk wannan siyasan duk ƙarya ne an gano wannan ba san da aka zo ɗaura aure na ke cewa wani zo ka bayar ba yana ba da abin da ba haƙƙin shi ba ne wannan ƙa'idan shi ne shi sa sai auren saboda an saba ma Allah a ta samun matsala ƙa'idan nan ake bi in mahaifinta na ne zai ba da auren in babu to ya wakilta in ya zo kuma kai ya ce ni ne waliyinta ya ce ni wakilin waliyinta ne an gane ni wakilin waliyinta ne kowai a in ya zama ba uban amma uban na nan ya wakilta shi ko dole ce shi wakilin waliyinta ne Sauro waliyin na nan ka gane in ko tana da ɗa namiji to yayyin uba da kannun uba sai dai a magana da su fa an magana ran da aka zo ɗawar aure sai a ce ma wuce ka bada ita yanzu wannan yaron shari'a ne kana saɓawa wusasa rot tun da ce yanzu mu dai da faɗin abin mun gano wannan da kyau ko sun ma'ammi hali abin sannan sai kanun uba ko wan uba da suka hada uba daya sun ibnu ammi hashaqiq sannan sai dan kanun uba ko wan uba da suke uwa ɗaya uba ɗaya sun ibnu ammi hali abin sannan sai dan wanda yake ɗa ne na ƙanin ubanta ko wan ubanta da suke uba ɗaya za huwa waliyul mar'a wannan shine waliyin mace kawai gari ga mutane sun daɗe suna yin abu Ka'ida ma na auren ma ban sani ba kuma sun ƙi da a gaya musu zuwa ta an gano wani ta kwaɓi shi yasa idan sarki ya zama bai san me yake yi ba ko kuma an raina shi to idan malami ya bunƙasa to yana hawa kujeran shi kamar mala abubakar mahmudu gumi malami kamar wani sarki mun gano wannan da kyau ko yana zama haka nawa ya ɗaura ma kuma auren ya ɗauri kuma wanda ya sai magana ba na ba ku labari nan ya ɗaura wani babban soja ne wani lokacin abubakar gumuna da rai a nan barikin zariyar nan yake ya shi ta je kaduna ta musulunta mun gane ya yi nkuro bai yadda ba lokacin aure ya yi in ka ce baka yadda ba abubakar gumuna sai ce ya kai baka yadda ba <laughs> baka yi sama ka ja ba amma ɗazu-ɗazun nan ɗan uwa yake ban labari wai har kota aka je ake shari'a wai yarinya ta musulunta sun ɗaura mata aure wai ana ta shari'a na ce Allah ka ji kan maza hawa mala mala waka gona nan shi ya ba isa yaje to kai karan wa ne shugaban alkalan arewan duka kana kai karan sai ce to in zaman karan ma a falin shi za a yi saboda kai alƙalin ka zo kana zuwa sai ce zauna ƙasa shi sai ya hau sai ce karanto karan mun gane shi sa Allah madaukin sarki masu mutuncin da ya tashi sai kwashe su lokaci ɗaya mala abubakar guma bangaren malami ana ɗauke shi shi kenan sai ga mashirmanta kowa da shi kaɗai ne shek in ana rigima a ƙasan nan ko'ina ne yana zuwa gidan rediyo shi to a yi haƙuri a yi haƙuri abin na iya'ana ne duk a yi haƙuri sai ga kowa haƙura amma yana rasuwa duk ga shaka-shakai nan kowa na kan shi ba wanda ya kai darajar shashakan da makararriyar budurwa ke soya a kasuwan kuda duk sun cika rediyo suna faɗi ma yaƙi ke ƙara tashi dama ɓangaren 'yan siyasa saddauna ne ɓangaren malamai abubakar gumi ne kuma an ƙari kuma ba za a ƙari yi ba mun gano wannan da kyau ku in lamban yabo za a bada to shi abubakar gumi sai dai a je makka a bashi inda ƙur'ani kiyatun wa madaniyatun wa haya suka sauka kin faisal award kai ko in za a baka sai dai dan otoke ya baka kaga lalacewa ya faru oh in ka ce ma wani ni ban sani ba jama mun fahimci wannan da kyau ko wannan haka abin yake abubakar gumi ya aika mai ya zo ya musulunta ya aurar da ya shi sai ya aiko ma abubakar gumi da bakan magana sai abubakar gumi sai ya rubuta sabuwar takarda sai ba dan sandan da ke gidan shi ce je kai mashi ce ka shiga tetayinka ba kana magana da talaka cikin talakawan kasan nan ba ne garin da kadi ne yake magana da kai in ka kara ya ko da maganan banza zan sa daure ka shuru ya daura mata aure yanzu jikokinta an wuce wurin kaga fa sultanu waliyu man la waliyala mun gano wannan da kyau ko irin wannan shari'a ta dawo faruwa da wani tsohon mai unguwa a Kano unguwa neman ku san yanda abin yake ku karanta manufata amma zan tsaye da wannan bayanin anan duk wanda yake son ya ji wani tsohon mai unguwa ne ya so ya ci gidan wasu to yana takama abubakar goma ɗalibin shi ne sai ya koma abubakar goma da kyauta sai abubakar goma ya ce a maida shi ya hauye hukuncin adalci amma yanzu ka sake wadon ka kai malami ne yara sun taru a gaban ga suna maka kuwa ka sake ka ɗaura masa aure da yansu ba su yadda ba sa je su kulle ka a banza <laughs> mun wannan sai abubakar goma wallahi a wancan lokacin daga cin ƴaƴan da ya ɗaura ma aure har da sakataren kan na wancan lokacin kuma ba abin da ya faru in yanzu ne sai su kai ƙara kotu a ji a sa lauyoyi su ta ɓata takardu da rubutu amma yanzu fa a da fa na ga wannan da kyau ko isa wani waka na ran ba da da an ce ba da abokar gumi yake ba mun yadda ba da shi yake ba yake ce alƙalin moriki bubakar ce tun kafin ka faɗa mashi ya sani ce ka batun mai gaskiya mai ƙarya ko ina ke? kafin a jima ta walwale aka ce shi na ran baɗa ko ta aka ji duk yadda za a juya magana an gama juya ta yana da ya ƙini ya kai ƙasa kuma shi ke da haƙƙi ana zuwa ka zauna kawai tambaya ɗaya biyu yema wanda ke da haƙƙi yema mara gaskiya tambaya ɗaya biyu kaunan da nan kawai ke zirma shi sai ga gaskiya ta bayyana shi ne hankalin mawaƙi ya zuma ya tashi ya ce kai alƙalin moriki bubakar ko kafin ka gaya mashi ya sani wasu <laughs> lulfiƙi ne kawai ke aiki an gano wannan da kyau ko ko suka ce da abubakar gumi yake oho dai ga shi nan dai allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa fa'iza ƙuddira annal mar'ata laisa laha waliyin min asabatiha idan aka ƙaddara misali mace ba ta da waliyi cikin danginta fahazihi ya tawalla sultanu to sarki shi zai zama waliyinta aw man yanubu an sultan ko wanda yake wali wakilin shi wa huwa alqadi kun ji ko shine alqali shi sa Abubakar gumi yake yi fil mahakama a kotu fala budda an yakuna lin nikahi dawabit babu makawa aure sai ya zama yana da tsari kullawun da nake faɗi kenan iyaye sun zubar da haƙƙin ƴaƴayensu ya zama auratayya da ake yanzu bai da dawabit ba tsari ba kan gado babu ba manufa kawai ana ɗaukan ‘ya'ya ne kawai saboda jaraba ya ci su su duka shi kenan kawai sai a haɗa su ba wani tsari ba ƙa'idoji ba sharuɗa ba matakai ba komi duk wannan tsarin da matakan za a iya shi a cikin awa biyu a ɗora masa aure an jima kuma sai a sa wata biyar ana neman a sai gwangwanaye katakai tsummokara da yadiddika iyakan abin da ake yi kenan a cika daki da shirman banza duk wannan watannin da ake safa don a siyo itatuwa ne don a siyo gwangwanaye don a sai auduga ko yadi ko tsummokara kara ba wani tsari ba komi ba saiti a bata mutane lokaci a banza a wofi zamanin salaf ba haka suke yi ba zama suke suke binciken da ya kamata kuma yi auren da ya kamata a san da ya kamata ko ba a da komi ba ita ba ita kike so ba aikin banza aikin wofi kawai ana gaya maku abin da ya kamata ku yi kun ku ɗauka ku yi kuna ba da ‘ya'ya ana toye masu haƙinsu ba ka da abin da ya kai da gidan miji ka ɗaura mata aure mana shi ba yana santa ba da yadda yake santa zai abin da ya kamata ba inda ake wulaƙanta ‘ya mace irin arewacin najeriya musamman hausawa duk ka gama abin da za ka yana gama cin gara ya fara jibganta ya kore ta haka ne ko ba haka ba ne amma ka bar shi ya tsara auren tukuna ya je ya sai gado ya sai katifa ya sai kujera ya sai ledan ƙasa ya sai akwati ya sai kayan ɗaki ya sai kaza ya da ƙyar tukuna ya gama waɗannan abubuwan ya zauna yana haki sannan ya kawo sadaki sai a ce an ɗaura maka aure an jima shi kenan zauna lafiya ba wani abu to kaga in yi lissafin wancan wahalan da ya ci zai wulaƙanta ta ya san kuɗin da ya kashe ya san in ya wulaƙanta ta tana tafiya zai ƙara kashe wani kuɗin ne akan wata haka ne amma wasu abin da suke cewa wai zai mata gori <laughs> ba ku san namiji bane in ga gai mata gori ko billahi alazim bai santa ne ƙarya yake yi ko ta je gidan tana mai iskanci domin shi namiji abin da kawai ke so a girmama shi a mai duk abin da yake so sanda zai rika ce maki momi ma ya sani ne <laughs> na ranar da kyau wato abin da kake faɗi kenan ko ai ba su gaya man ba ni ma su ka ne to malin sai ce wala ya kunu kun ji ko kun ko kada aure ya zama mai fauda shirme kawai daga ya zace yana so kawai kenan ba wani binciken da ya kamata ai wane ne a yana sallah a wancan masallacin to yana sallah mai ɗabi'un shi me halayyan shi ya yake kawai sai ka bashi shi ɗaya ku je ku samu akwai kasusuwa da nema mata yadda ake bincike kafin a ba mutum aure inda ake bincike ba kawai kato ya zo ya tsaya ƙerere don ya je ya ya ya wanke kaya ko ya shafa ma fata mai ya zo yana ƙyalli kawai shi gina ba shi aure ko ya zo da mota motan banza motan wofi yanzu kana zuwa da neman aure da mota jikin yan mata rawa yake wai zai sa ta a mota zai kai ta unguwa duk addinin ka duk mutuncin ka in gaje ba ka da mota kai wulakantacce ne haka ne to don dalili don dalili duk addinin ka duk mutuncin ka na kasa gane wai me ke cikin mota me ke cikin mutumin da za a ce mai kudi ne bai da addini bai da mutunci bai da muru'a me ke cikin shi wallahi daga ran da kika auri wanda ba sahibu din wal khuluk ba kin shiga bala'i kuma so da dama nakan gaya mata wannan su kuma sai ka same ta ba ta da huluk ɗin ba ta da addinin amma kuma tana son a yi mata ɗabi'u na addini da ɗabi'u na girma sai ki ƙoƙari ki gyara mutuncin ki zama mai addini ki ba mai haƙi haƙin shi kuma ki girmama shi me yasa auratayyan da da aka yi da ilimi bai yawa ba suka zauna lafiya cikin girmama juna da mutunci yanzu kuma ga ilimi ya yawa amma kuma a kota ake karewa me yasa kun san dalili a wancan lokacin ilimin kaɗan ne amma suna da addini da mutunci yau kuma ilimi da yawa ba addini ba mutunci da wannan ba addini ba mutunci amma ilimi gashi nan malam buhu-buhu karatu a baki raurau na banza ba inda annabi ya ce ka ba mai karatu yakka mai addini ya ce mai mutunci a kun mantar dauna dinahu sai ce mai wa khuluquhu juhu. amma yanzu abin da muke ma shine waye fi kowa iya bayani ha wa faɗi wannan maganar kira ake ma yarinya ba ta da mutunci tare na iyayenta tana zagin uwarta amma ta iya kira'a ba wanda ya ce ka neme ta in ta wasu ta zagi uwarka ka san haka yaro ya rena uwar shi sai ya rena uwarki ya rena uban shi sai ya rena ubanki ya rena yayin shi zai rena yayinki bai da mutunci unguwa zai rena mutanen unguwanku bai da kima bai da kaza bai da kaza duk waɗannan abubuwan ba za ku yi bincike ba duk wannan ba za a sa ido a kan shi ba yana cin bashin mutane baya biya yana kaza yana kaza duk wannan ba za a sa abubuwan bincike ba nan zama yan iska kawai iri kiri a gaya mutane gaskiya da tsare-tsaren da ya kamata a bi ba za su bi ba sai an yi aure ya zo ya rikice ya je ya toshe yar mutane na cutanta shikenan za a zo ce ai ya aka suke shi ustazi ne kun gano wannan ba karatu bane ustazu addini shine ustazu kisa za ga wani bai san karatu ba kwata-kwata amma yana da addini yana da mutunci shi za ka ba aure shi kuma wannan da ya zo ya ɗage wando yana maka ma sha ƙarya yake rabu da kafin ya a aure yar uwar shi kakka ba shi Allah a ce waga ya bar ustadai ya je kara bai da mutunci ya ba mara mutunci auren yarka ya za ka ba mara mutunci auren yarka shi sa kowa gyara mutuncin shi kuma ya zama yana da addini in ba haka ba ni kana gittawa aka ce ga kanan za a baka aure in dai aka tambaye ni baka da addini ko kawai ka nemi wani amma zan fara gaskiya mun gano wannan da kyau ko domin qur'ani ya ce wa mu shahadata lillah kowaye na rantse da kowai. kowaye kaji na ce maka ko kowaye aka tambaye ni wana na neman auren yan mu malam a bashi in ya da zan ce eh in bai cancanta ba zan ce me a'a saboda me zan ce dan iska ne a to ai yana da yana ce ƙira'a ne a baki kai ka rabu da shi kakka bashi auren yakka wance maka yi eh, mutumin kirki ne amma wawa ne karka ba shi ni ma an ka san wani abu nawa ina je ni ma ka je ka faɗa kai ma ka ce wa ke mu shahadata lillah kun gano wannan da ke ku ko mu zo mu ta cutar da 'ya'yan mutane uba ya gama tarbiyyan 'ya tsawon shekaru sai ta zama amfani wani mugu ya je na cutanta mun gano wannan sai ya gama zazzage ta tsaf sai wulakanta ta ba ga suke yi ba ku tausaya ma waɗannan dattawa in ba haka ba za ku mutu da imani ba wallahi malam kullum yana cikin ci game da abin da kake bai daɗi wallahi rayuwanka ba zai fari ba don wanda ya wanke ɗaya baka ubanka ne ba abin da ubanka ya fi shi ka san haka ubanka ne wanda ya wanke ɗaya ba wacce ta wanke ɗaya ta baka uwarka ce wallahi in tema baki sai ya bi ka ka san wannan na sha gaya matan za a zo wai misali wai mije ce ta gidan ubanki wata ta tafi gidan saurayi ta sa karya ne gidan uban shi za ki Ki je ki nemo je ki zo ɗakin uwan shi ki ce masu komi in yamma ya kawai ki fara gyara wajen kwanciya lafiya sai ki ya ce ne zo gidan ubana ni ko ban da uban da ya wuce ku shine na zo nan gidanmu ne ki ga yadda za su yi maki wasan kura da shi ba zai ƙara wannan ba uban shi babban riga zai sa da gora ya sake bi gidan can zai bugo miki ma zo da shi ne zai bi gidanku ya je raina maki iyaye a banza a wafi <clears throat> an gano wannan akwai wani yaro <clears throat> da yana mutunta ni irin wannan ya faru ya kori ya ya kori matan shi ta zo ta gaya mana ce tafi gidan gidan maman shi tana tafiya nan da nan mahaifiyan mai mutunci ne ta sawa ta kira shi ni za ka yi mai iskanci a garin nan ta za da gida shiru kake ji har yau bai ƙara wannan gangancin ba <laughs> har yau sau da uwan tana da mutunci ta san me take yi ita za a yi wannan shigantaka sau da ta kalli yan ta mutunta ta mun gano ta mutunta ta da ya kore ta ba ta tafi gidansu ba sai ta tafi ɗakin shi. amma in ke ne sakariya eh, eh, ihe na da iyaye sai eh, ka tunana kamar wata mai aljanu sakariya kawai mawakaciya ba ki san tsari ba ni a jama'a abin na ba na haushi ne wallahi Mara ya ce bi hasabi a hawa in nas suna ba da auren ne gwargwadon son zuciyar mutane wa shahawatim da kuma sha'awansu don allah jama'a magana ya fito ko bai fito ba eh don allah ya fito ko bai fito ba ana mana karatu a littafi muke ɗauka muke bi da shiriri ta haka ake yi jama'a nan ba daidai ba ne ya zama lalle ya zama wajibi duk wani mai hankali ya tsaya ya fahimci wannan in ka fahimci wannan karatun to ka zauna lafiya in ba gane ba to da matsala Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a akwai karatun da muka yi a cikin littafin hikmatun min at-tarikh mun tattauna dangane da abin da ya shafi al-mutu'a zaman daduro na yan shi'a duk wanda zai zo karatu a rana ita yau to ya riko wannan muzakkaran da nayi ya zo da ita dan zamu karanta ta a cikin wannan karatun an gane ya da muhimmanci ya zama a karanta bayanan muji ya in shiya suka ɗauki mutu'a ya mutu'a yake a farkon musulunci ya kuma aka haramta shi don kowa ya fahimta ya gane yanda asalin al'amarin yake Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu su allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum